asali ya tsine a bawo. Hmm? Eh? wannan mai safi mai ake gira aikin gira ne wani mutanen misal ubangiji ba ubangiji ba shi ma ubangiji amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'ani barawo ya roƙi allah كاد يتيقنوا الجنة فصن قصاصة آسيا وطني كبيرة من الكبائر تقوميو تكاليد فاتا فرما فاتا كودا كيلين انا أنانك أنانا فاتو كيدا أكيد لو كفبو فاتا ما شتت أكيد كان نجنك allura mubalagan hausawan da allura in kika ɗauka wa mijinki bai sani ba ke ya ce sunan fata a kafa ce o shefiya ɗaukan abu a ƙoyi kaga dai allura ita ce sai kama kamar banza allura a nemi a nemi ba ke kai da ita in ka haɗa guda guda na kobo ko na ɗari ina ga a ɗari sai ya kusa kwaya ɗari na ga ɗari ma a nemi ɗari ne shi ne ɗari ko a nemi ko da ya ɗari a ah, nemi goma ko ɗari ba ɗari yau wani kun kowo to a nemi nawa ne a nemi biyar to ka gani ko an ba da ɗari allura ɗari da ashirin in ka jika miƙa wasu da za baka allura ɗari da ashirin shi yasa ke cewa allura daidai da allura ban ɗauka a gadon babanmu ba allura da na zo na sai duk a raba wa kanne na ni ba na allura ban ɗauka ba Allah sarki ba wa Allah to allura idan mace ta ɗauka wa mijinta sunan ta ɓarauniya kuma annabi ya ƙasƙantar da kai ya roƙe Allah ka kai ka aljanna nemi mijinki kusa son yaro a dukiyar babansa ya ɗauke ɗaya tun da dukiyar babansa ba ta shi da ke ba dukiya ta uba ce allura in ɗa ya ɗaukar wa babansa ko ya ta ɗaukar wa ko ta ɗaukar wa uwarsa kuma kan ya ɗaukar wa uwarsa allura su shi nan annabi ya roƙi Allah da a shi aljanna ka san ko roƙon annabi karɓaɓɓe ne har ne nan in yadda bai ce eh, Allah ya halaka ka zai tafi fara kuka zan mutu yau zan mutu yau annabi ya tsine ne muhammadu ya tsine ne mutuwa zan yi wallahi

إن النبي يأتيني مصبري أن حرمت مصع الجنة النبي يأتيني ألا يحرمت مصع الجنة نيكون أتوقع مكة ما يمكن أن تكون كده بفعل على دين بنا لو قلبا بكر لا فرصة نفس يا جافر تقول idan inda za ka nemi gabarta maka ka gaya masa shi ya san sharuɗin kai ka san tsakaninka da babanka wani malami bai ita ga alin babanka wani mai sauƙin kai ne na ce ba komi wani zai ce a'a me ka ɗauka ka ce na ɗauke sawo nawa shi ba zai iya ne ba shekara ka ba ke nan ina zan na ɗaukan maka dole ka fito ka faɗa maka shekara ka ba ke nan na ɗaukan maka yana neman ka yafe ni ba zan iya sanin adadin abin da na ɗauka ba amma na san na ba da yawa bai ce ya ka sai sai dai ka fita bai gafarta ba za ka ci gaba da sa har sai ya yafe ba bayan in ya yafe maka kuma muskila ta ganka yanzu tsakanin da mahallin baban naka dan za ka tsunguma kuma ka rufi Allah Allah kai ka ta aiwa baba da'a na yi abu na amma na na ɓata masa da yau shekara goma kenan na ɓata masa ne Allah na ne ne ke gafarta na maka ɗauke ɗauke da ban san adadin abin da ɗauka masa ba na ji sinwar ban zauka na neme shi gafara ya gafarta ne na tabbatar na ɓata masa ne kuma ban da shi da na ɓatawa bawanka ne ka ce ka ɓata masa na je na ɓata masa yanzu na zo wurin ka ka zama masa wannan tsakaninka da Allah za ka je ka nemi gafara cutar da ka kai shi baban ka ka zama ne in ya ga dama ya yafe in ya ga dama ya ka cutar min bawa ya yi wahala a kanka ka cutar da ke sai na yi gashi nan dai kuma dai ne ne ka dai tabbatar da ka tafi lafira lahira su walba wani rigingimu a kan ka warware idan ka warware bangare guda ɗabe wa ruwa yadda ba dama ka je kai ta neman Allah gafara ka fito da babanka ba dama ka nemi gafaran babanka ya yafe maka zai iya yafe na ce amma bai ya shi ma ba zaman kansa yake ba ka san babanka yin su akai akwai mai shi kamar yanzu duk da kake da akwai mai kai yanzu idan aka cutar da kai an cutar da kai an cutar da Allah na samu na iya yanzu da na kyauce ka amma kuma yanzu tsakanina da Allah ban san yadda zan yi kwashe bai zan je samu Allah sai akwai wani bawan ka baka ba su tsar da shi kafin ne san Allah ka nema dafa ne shi ya dafa ta ne kamar yadda ya nuna min a kai ka fadi yanzu kai nake neman ka gafarta min tun da bawan ka ne na cutar da shi na san yayin da na cutar da shi ka ji haushi na nan ba mai dankali ba za mu je lahira ta babin shugaba ba ake eh? tun da kawai su wa to Allah zama ta mana mu Allah ka yaga mana mu shi kenan an gama ka to ba kenan kin to ba kenan eh to eh wannan test ɗin daban har ka ba a haɗa test goma duk wannan an ka fara biyu za ka samu test kanke. test kancer eh ne na in aka tuso yanzu ba ka gani ba an kashe mutum sai aka zo ana test ɗin ya zage shi mutum ne an kashe muku mahaifi sannan sai aka zo ana test ɗin an zage mahaifinku mai hakkin zage mahaifinku sai ka ka ce me ya kake tuhumtar zagi mu wa ake magana kai magana an kashe mana mahaifi kawai sai a a kotu ce za ta bi ka'ida har sai an yi kyan ɗin zaginsa tukuna a gama zagi mai hukuncinsa wani to ya yi fili ko bai yi fili ba sannan a ɗauko fara kwana masa kaza sannan a ɗakko kaza sannan a ɗakko a tara laifuka sai mutum da zaka ji ana jinsa ana da kyan sattin a kansa sai an yi kowanne guda bayan guda daga na a sarkasa a kare a matsayin a kashe shi sauran wanda ba a rama masa ba a yi a dalila, a yanzu dai kisan ne kawai aka iya ramawa sauran kuma sun kwashe a lahira wanda ci in ci ne da sauke ko wani ci da sauke amma ya Allah ya sayar wanda in sun ci ko an samu baban ku ya same ku a gona masara ko ka balla masa masara ya muku duka yana muku duka ne kun yi abi ba a matsayin kun ci haram ne ba amma ya same ku kun fa kun san alaida kun sayar kuma da kuke barai amma kafin misalin malamin ku ba taɓa yadda ba yana da masara ta da wani ya ƙwalla ya gafa tun bi za ka ba gafa masara amma wannan ba fasa ba amma fata shi ne ku balla ku karɓi dubu ishirin dubu eh, ɗari da ko ɗari biyu haka kwasar a masalan ku kashe ku tafi cikin gari haka to kuna yi na kuka ba ne eh, wannan su ɓarayi ne sai an je an gaya masa sai an nemi shi gafara sai an nemi Allah gafara sannan kuma idan misalin mutum kwada abun kada abun ya tsawo ainihin irin wannan dole ne sai dai mutum je bayan kila baban ya mutu kila an samu logo kaza sai dai sai kai baban ku sadaka mutum sai baban ku sadaka dan da ake aikin ana alheri ga kafa Allah ta'ala ga nawa ga na babana Allah ta'ala ka kai ladan gare shi na ce ce shi Allah na ce ce babana bai masa ka ba Allah za ka ba sai ta kyauta ta bayan Allah kana aladan Allah kai wurin babanka in yana nan a je a same shi in ku ya riga ya tafi duk faɗan shi wanda faɗan shi na duniya iya ka a faka ka ɗaki a ɗaure da igiya ma duka ka ƙare a nan shi ma ba zai yarda bai ce Allah ka kai ɗan nan wuta ba na jin zuwa zai maka in ka kaje da zuciya da zai wahala ya zai to ni wannan dan Allah ka kai shi ta kawai ba na san ba zai haka ba ko ya faɗi da baki ne ya roƙi Allah abuki saboda don ka tsara kuma Allah ba zai wa zuciya ta ka zai wa Allah Allah bai karyo da zuciya to don haka nan kafa dai da ake ganin ta kamar dan karamin abu a ɗauka a yi ana kallon shi yan kanana kafin daga ɗaukan sensor mutum zai fara ɗaukan jaka daga ɗaukan jaka wata rana mutum zai iya ɗauka san mutum mutum zai iya fasa a bashi haka sabira ne minan saba'i in an kallo baya mara an yau wala ana sharin alhamdu wanda a ne mai shan fiye shan shi kenan ku وفاتيها دني عن سايا ديتا ما يكتن جلجة هو ما يكتن وان دبا آما آه، غنى اللي حكم ذوى جدا دا إلين شدد دا أقريبا لليلي باشي أكي مغرها با آآ آه، آآ آه، وان دا آنه إدن كبار الشخصية تسن تارو وان دا غاسا بسنا تلت الله وكوفي كوفي وانا دبا وعاصرها da mai takan giyan ta zama ma'aikatan giyan wa mu'tasiraha da wanda aka tata wa ita masu kamfanonin da suke odanta ko attajirai ko dai ma'ai wanda suke odan a kawo masu wa ba'i'aha da wanda in an zube ta zo ya sayar da guda guda wa mushtariya da mai saye ko da baya kyau ya saya wa akila samana hada wanda yake kudinta ko kyauta aka ba shi kuwa wa hamilaha da ɗan dakon giyan wal mahamula ta ilaihi da wanda aka ɗauki giyan yiwu aka je aka ajiye masa ita guda nawa hada ashirin da hudu wanda kowanne guda ɗaya zaman kansa yake in an buɗe su kamar yadda muka nemi mu buɗe fata eh, mu buɗe abin ya yi faɗi ko haka waɗannan suke waɗannan wanda suke abin da haka masu ba kaga zunuban waɗannan kaga ya yi sallafa kamar da bala'i ne ya zakar muna maganan Allah ya tsare mu daga masifa muna maganan Allah ya kawar mana da sosai muna magana to amma ba ma tunanin gyara da ya fukar da muke ciki sun da kafin su akwai wasu can na gaba wala'ana man gayyara manarar ardai annabi ya la'ani wanda ya canza iyakar kafa wannan mana alama in ma alaman hanya da aka ba mutum ya tsari ya kawar wa in ma alamar fuloti ya haka fito na yi. a samu birkila mai son a baki ake ce ana da zuka ba filin ka nan don naka ne sai ka nan kada ka tafi sama duk an shiga kan hanya wannan ya tsallako wannan ya tsallako wanda hanyar dan aunawa aka yi ko da babu takaddan nan da aka auna tun asali ana auna hanya faɗi kaza shi da ake tako kaza ne hanya to idan ku za ka yi gini dole sai ka duba daga nan tako kaza ne ballantana yanzu an dandake an haɗa haɗe eh, ta mi in za ka abu nan kana ka ɗauko tushen daga biko inda aka saka auna ka cire ya hanyar da abu da za a bari ka cire abu da za a bari sannan ka ɗora gida eh? yawwa Allah tsine mu falwarka masallaci, a ah, masallaci kawai na ke masallaci wanda ya ma a filin da aka sauka ba sallar yan muka ɗauki wata magana su wanda suka yi salla a wajen ba su sallah a ah, to ba dole ne wannan a sani ba shi ba dole ne mutum ya san ba shi ba ai ta al'umma magana na kowane bayan ke kira ka ba wannan na kaza ne wannan na kaza ne wanda yi sallah a filin da na kwata to bai da sallah a wasu mazhabobi a kanun mazafi ne tana ciki masu ne na jama'a ne su da hanya an yi ta haddada ta yi kafiran da ta a hanya yan kun ce kun yi mira da yanke samun yan bai riba ne kasan za mu yi Eh? kiristocin na suna da haƙƙi a kai ba a ce mu kashe inda ma kake sa mu kashe shi ba to mu ja hankalinsa mu ganar da su aka ce hmm? ai malam kura-kuran mu suna da iyaka a labakar illa iyakaci yanzu misalin za ka iske a kullum in ka ce da yanzu zan yi kaza ba haka ba ne shi ba da yanzu zan yi kaza ba haka ba ne shi ba da yanzu ne zan yi kaza ba haka ba ne shi ba shine amfanin mutum karatu mutum ba zai yi karatu ba kana kan kuskure ka ce a'a na da wannan wannan shi lalura ne hashi iyakaci mun yi kuskure akwai wanda zai gyaru akwai kuskure da bai gyaruwa sai dai neman afuwa amma fa yi kuskure hmm. shi ne kwanci a wuce da kai tunda ya gane ne kwanci a wuce da kai wani ƙarfa an an ya malam jahilai ne abinda muka jahilta a zaɓin da muka sani yawa illa a yanzu tun da muka taru ta ƙarƙashin wannan kamar yana abu hawa idan abu ya taso a rufe ido wai wani abu da ya same ni wato na ji haushi ai yanzu na ji haushin abu ko ban da gaske kafin an ƙarami laifi za ka faɗi ba ka faɗi babban tun shekaru ba shekara kusan ashirin da wani abu da ke na sai wa sabon rediyo da sai wa sabon rediyo sai na ga wani wuri na kuna da janye na na sai ifu yi ba ya musu ke lambu sai aka biya ka gyara da aka gyara yana ce to a kai da shi da aka ce to yanzu a yaya za a kai da shi kira ah, maganan banza ya za a kai da shi ga kwalinsa ga sosai. shi saboda yake to ka je tsoron Allah ba ya kai gyara ba ya ce ya eh, to amma ya Allah ga ban ji ba ni na fa ni na ɓalla abu na danna wani wuri wani wani tsillango kawai ina ina yi yana komai da danna wani wuri sai su shi ke na yi su sai da aka je aka yi jangwale jangwale abu ya tashi da ya tashi na ce to aka yi da shi ran da na sayo shi ga sosansa ga kwalin na mai da shi cikin kwalin shi abokin na ke a cikin kwalin takwas yake ba takwas yau abu hausa yau shi haka haka muka dinga gaddawa na tashi haka ake ji a gaskiya a lokacin tsakanina da an na ji haushinsa an sayo abun ban ji ba sannan a sai da shi a matsayin gwanjo to malam gaskiya ba ta da dalili a ɗan ƙaramin abu ne za ka yi babban shuru a ciki Hmm? Hmm? eh sun kada sun shiga karkashin a duk da haka wata ran za a bi ka'ida a ta a batta ka'ida eh yanzu a wasu mazhabobi da haka abun ya yi girma yanzu misali ije ba gini su kai ba lafiya lafiya su gini ne wannan wuri in ba gini ne amma in sun da kafin ne gini shi da su shiro sai ta tara kuɗi sai ta tara kuɗi gidan da ke da wani wurin ka saye shi wata rana sai a ce za a rusa masallaci ko su rubuta masu ajiye a ran da aka sai gidan kundaurin aka rufo su kafa sai ce to yanzu a bi ka'ida a fitar da hanyar nan kada ce da kan filin mu ya kai can bai kai ba ka'ida kana yi abin da kamata ku yi ku yi shiru yanzu a yi bakam an riga an shiga iya wuya to ku ta tunanin da aka sai gefen wurin mu kunsa ya kuka gama duk ginin da aka ce a yi na zamani a yi na zamani ku yi shiru Allah sami yau a yi na zamani a yi na zamani majijin na zamanin gaskiya sai ku rusa sai kuma yadda kasan ƙa'ida ku shiga abinku Allah zai karba muna fata Allah zai gaba a ta imo mai aika ba a faɗi ba hatta ma maganar sallah a wurin da aka kwasa ba duka mazhabobi ne ba sun yi maganganu dai a kai ina ga mai askari ne yake cewa ina ga a maliki ne magasubu ko yawwa an yi magana magasubu ba duka wasu na ba sai wasu na sai Allah zai karba. yanzu yadda muka taso mafi yanzu ma mana ba kan titi muke sallah ba sai ka kasa mutum sama da kilo dubu ta sun yi sallah kan titi masallacin bukka inda lah ka hawan abu ga bukka na hannu da ta ma yi bukka ga na ma yi bukka duk mutum sun juma ne inda za a haɗa kuɗin wa'annan wurin za a yi dan yang wanda zai haɗa kan jama'a yan kawai sana ai nefa na gwamnati ne dama ta ba a biya ƙa'ida ƙa'ida ta ga ba a biya kuɗin ƙasa aka taru ƙa'ida ce amma biya ba a biya tun da ba cin hanci ake ba ba ba su komai illa su su gama wallahi su ne su tafi a ƙa'ida ba a biya eh har da 'yan kasuwa an san da abu har 'yan kasuwan da sun san da wannan magana a haka suka tsaya kuma sun zo ai suna da mashi a su ma gwana sai ba wajen kuma suna da sittin ba ko arba'in kuke da shi a haka suka saya abu akan wannan ƙa'idar hmm. magana ne da suke yi amma ba su nema ba nan ƙin kan da jinsu ne amma a can ba yi wannan maganin ba ba wata dokan da aka inda an yi gasa ga wulaganci ba a yi ba eh kasan ayan suka taso abin da yadda kasan fashe ne ya yi dan fashe ya yi in ke kai tsaya sai ka tsaya sai ka ko na taba na taba nan na wuna a wace kai ke me ce wuce kai fashe fashi ne kawai yadda an za a yi a yi ba da masallatan ba masallatan da sassan da za a faru da kano road amma wanda duk ta tafi yanzu aka zuka fashe ne in dai haka ne ana jin labarin an ta an sa na sultan bello an sa na kano road kakkace komai riga su kan je kashi wannan fashe ne ya raina hankalin kuɗi wala'ana man gayyara manarar arzi ga dole sai an zauna sarkin musulmi an zauna da kamar sun zauna suka yanke wannan ga ko wannan da ita ake cewa in an ce akwai dokan abu akan kaza za a ce sai akwai doka akan kaza ba za a canza ta ba ana canza ta haka kawai fulotocin nan ne za a ce yan majalisa sun zauna sai an zauna an yi kaza sai an tabbatar da dokar sai an bayan da ita kaza sai an shiga wuri kaza sai ta shiga kundi sai an ke ta sai an yi menene wace ne ga an raba saboda majalisa ba ta zauna ba ba da ma zarta eh wa'in ta ai daga yanke zuwa yanke akwai bambanci yanzu misalin a kudu ana ana a kudu ba a masallaci ba nan arewa ana coci

shugaban kafa ministan wane ne da kabban cibiyar da sakonni na shugaban kafa ya shiga gidan rediyo ya yi jawabi cewa yanzu an yanzu ba corona tun masallaci je bi masallaci ya sallah shi ke nan kuma masu jin gidan rediyo ya kwaje kuka fara sharan masallatai kuka fara sharan masallatai ne an wa kullo ke wa ake ku share masallatai ke mun je gidan rediyo ne zaman banza nake yi a matsayina na ne anguwa zaman banza nake yi in ba ni ne zan ce da zai ba <laughs> wallahi labarin ko ni da garan da za ku gane rayuwar duniya in kana son ka nuna muku rayuwar da ku za a yi yaki ku da ake so a gane da kudu ku ne masu nema wa makiya Allah hujja ku ne masu nema dalilan da za mu ci gaba da zama a haka ku ne amma na san ba ku sani ba ne ba shugaban kasa ya yi magana ko kuma fada shugaban kasa ba san abin ba fada shugaban kasa ta yi jawabi duk wani wurin ibada ka koma ibada amma ga ka'ida ga ka'ida ga ka'ida haba anguwanni da suka ji labari suka fara sharan masallaci shi ne anguwa ya zai ce wace ku share masallaci mun ji a labarai yake kun ji a labarai ni ne na faɗi a labarai na ya ga yi. dole aka koma gida aka rufe masallaci sannan ya fito da ka'idojin shi da za a yi shugaban kasa yana magana da jihohi ne jihohi su za su ji magana su kalli jihar su su faɗi ka'idojin da aka fitar da jihar su za ka je ka ga abu ana alaikar zai ka ce to mu a nan kano shi za a yi yanzu tun da ka gani a mu ba gona muke da shi ba kano ya kuma kabilanci ne kada na nan gari ke da shi nake na tafi kano kai ba zaunin ba kano kana zaune a lagos shi kenan sai ka je kan zai da ake a lagos in ka dama sai ka ce dole gwamnatin mu na kano haka za mu mu mai amfanin gwamnan mu muna da gwamna irin da lagos muna da sarakunan irin da lagos kuma mu ce fiye da na lagos na ɗan shazamu ku daina jin kafofin watsa labarai ku daina daukan dokar da take kafofin watsa ba doka ce ba ku dinga tuntuɓan wanda kuke ka ku yadda ba ku sani ba sai ma wanda za su sanar da ku yaya aka yaya aka shi abiyu biyu wasu buyuta min abuwa biya ya ka fara girma ba a zai ko fito ne ni wannan abin wato don abin da a cikin hukuma abin da na fahimta ba irin wannan fito da na samu ba za ka je ba abu a gidan rediyo ka baka same ni zai kamar misali ne a ce maka makaranta kuma makarantu su sun koma shi ke nan sai ka baka bane nan ka ce mun koma makaranta sai ka makarantu sun koma ni mu mun koma kuma hukuma ne masu zaman kansu a ah, mun ji labari an ce in ba su aika masu ga wasu kuma ga mu ba za mu zaman banza muke mu mu ba hukuma don misalin ake maka kaga me ya sunan ga result ka gan shi a yanar gizo ka je ka saya a eh, satuka da ake ce masa ka saya a wurin hukumar edu ta baka ka jambala ka su ke ɗinka mu makaranta ba ruwan mu da na certificate sai biyu ta rubuto mana a rubuce ga shi ga faransa ɗinku kuna da dama yanzu ku ba tun zama aiki da amma duk ka je ba za ka shi ne kai mutu tun da ka je ka yi buka yi buka shi ke nan tunda ka ɗaya buka yi wa ɗaya wajen jami'a kuma ba a gane in ka je jami'a da wannan ba su karɓar ka kurje su ai wannan na wancan ne wannan ba za mu karɓe ka ba sai ka koma gashi na zo a rubuta min ke mu ne banza mu ba ma ke da an zo mana da shi a rubuce cewar an ba da dama nan ga kaza nan ga kaza nan kuna iya ba su sai mu rubuta mu a tabbaci هو ana من غير منار sai wannan ya bari a bashi haka ko wahiya alamuha alamomin nan fa za ta har kauye ina ƙauye wanda mutum yana kusa da daji layi ba zai ƙara haka ba zai wata sai ƙara shi da wacce bishiyar gaba ba zai wancan ma shi ta haka kafin a jima wuri ya rufe makiya ya su zo su cewa ah, na haka dullabi ne na haka na kudu mashi a kawai suke ce bala'i ana kallo dole ne a san lalle eh, lalle daga kafa ake kafa tun da kasan nan muna karkashin hukuma sarakuna sun sani mai angu masu anguwanni sun sani sun san danki danki kasa su kamawa kamawa mai anguwan nan na dade ba na banza ne ba yana sani da iya inda labi yake a galiban ba a ɗauko wani mutum a wani wuri a ce bakwai kai mai anguwa ɗan wurin ake ba mai anguwa kuma da kanan ke yadda gauri kaza zuwa labi ne to shi kenan in an zo an fidda labin sai zuwa samu wasu anguwanni ya ce to da Allah na son dan nan mu nan wuri na dan da ke samu cin abinci to shi nan kawo je kama mama wancan mai zai duka ka ah, da wani duk kai ka ga ka gami anguwa nan da mai zai duka fa ya kai masa kaza kafin ma je wani duk inda aka ɗiba na sai kuma ya rawa su ne muskilolin da suke aukuwa ƙasa nan duka haɗa su ake shugabanni ke haɗa su daga nan makiyayen su zo masu gona su taso bin haka sai kashe ba a da wannan na cewa azalumai da zuwa azalumai in an haɗu a yi aran gama a rasa rayuka alama ta hudu kuma shi ne wannan ya shi ba fara ke yana ce da zara aka ba gaskiya to shi kenan zai bata maganan ku na lafiya ba mu eh? duk ilimin sai mashkila in ka bita ka bita ka bita ka bita a ƙarshe inda za ba ka gano ga inda rashin gaskiya ka take sai dai ba da lafiya sai